Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu raro, Assalamu alaikum barkan kudurraka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya. sai kuma taskar mu ta shirye-shirye inda muke ɗauke da shirin nan na labarin wasanni sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kamar yadda aka saba sai an fara da jin shirin nan na ko san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 15 ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 457 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyar ga watan fabrairun shekara ta 1564 aka haifi galileo galile wani masanin ilimin taurari a birnin pezu na kasar italiya bayan kammala karatu yana ɗan shekara 25 a duniya galile ya fara karantar da lissafi da kuma ilimin taurari sai kuma shekara ta 1610 ya rubuta wani littafi akan yadda ya hangi sararin samaniya da na'urar hangen nesa wato telescope wanda ya kera a cikin littafin nasa ya ce doron ƙasa da taurari duk suna zagaya rana ne wanda hakan ya sabawa yadda malaman coci masu iko a lokacin suka yi imani wannan ya jawo ta da jijiyoyin waya wanda aka gurfanar da shi a gaban kotu akan abin da ya rubuta galileo ya hangi today da tsaunuka da kuma ramuka a kan doron wata da kuma yadda rana take fitar da harsunan wuta da ƙarshe dai galileo ya rasu a shekara ta 1642 yana ɗan shekara 78 a duniya masu ware kun san cewa shekaru 32 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan fabrairun shekara ta 1989 sojojin red army na tarayyar soviet suka fice da kasar afghanistan bayan mamaya ta tsawon shekaru goma a shekara ta 1979 ce dai sojin tarayyar soviet wato red army suka mame kasar afghanistan domin shimfida iko a cikin kasashen kudancin asiya sai dai mayakan mujahidin a kasar afghanistan sun fara yin turjiya ga wannan mamaya ta sojojin tarayyar soviet tun daga ranar farko sannan kuma amurka wadda ita ma take ganin wannan mamaya ta yi hannun riga da manufofinta saboda takun saka da ke akwai tsakaninta da tarayyar soviet ta tallafawa mujahidin na afghanistan wajen korar tarayyar soviet daga kasar ta afghanistan ranar ficewa sojojira da ami daga kasar afghanistan ita ce dai ranar da aka baiwa taken ranar kasa a kasar ta afghanistan da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah da abbas muhuri daya daga cikin manyan malaman addini a kasar iran ya rasu an haife shi a garin muhur na lardin paris a kasar iran bayan kammala karatun share fage ya tafi birnin najab na kasar iraki daga nan kuma ya yi kaura zuwa kasar kuwait inda yake karantarwa a lokacin da marigayi imam kumeni zai hijira daga najab zuwa kuwait bayan da gwamnatin kasar iraki ta kore shi da kasar marigayi imam kumeni ya kudura aniyar zama ne a gidan aitullah muhri amma gwamnatin kasar kuwait ta hana shi shiga a cikin kasar sannan bayan nasarar juyin juhalin musulunci a kasar iran ya dawo gida ya ci gaba da karantarwa har zuwa ƙarshen rayuwarsa a rana irin ta yau a garin kom yana ɗan shekaru 72 a duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Masu sauraro sallama da fatan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya. Kafin jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su sai ni Hassan Barka na fara karanta muku labaran duniya. To da farko dai ga mahimman kanunsu. shugabannin kungiyar g5 sahel na taron su karo na bakwai a kasar chadi kan batun ayyukan ta'addanci iran ta ce za ta yi wa jama'arta kashi 70 cikin 100 allurar kafin cutar corona kafin karshen kakar bana a fagen wasanni kuwa an bude gasar cin kofin afirka ta 'yan kasa da shekaru 20 a mauritaniya to yanzu ga labaran kamar yadda za su zo maku shugabannin kasashen kungiyar g5 sahel na taron su karo na bakwai a birnin injamina na kasar chadi kan batun ayyukan ta'addanci taron da ya hada shugabannin kasashen burkina faso chadi da mali da mauritania da kuma na jamhuriyar niger sai samu halartar shugaba emmanuel macron na faransa ta kafar bidiyo wannan shine karo na farko da ake gudanar da taron bayan da faransa ta kara yawan dakarunta a bara shugaba macron na faransa a watan jiya ya bayyana shirin sake fasalin ayyukan sojin ƙasarsa a yankin sahel yankin sahel dai ya jima da yake fama da barazanar gungun ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu kai hare-hare musamman ma a kasashen da suka hada da mali nijar da kuma burkina faso hukumomin kiwon lafiya a iran sun bayyana cewa suna fatan yi wa jama'ar kasar kashi 70 cikin 100 allurar rigakafin cutar corona kafin ƙarshen kakar bana da ke sanar hakan shugaban kwamitin masana kimiyya na yaƙi da cutar ta corona mustapha ganai ya ce ana buƙatar allurar kafin cutar kimanin miliyan 160 domin yi wa jama'ar ƙasar rigakafi kowace kwalba ta allurar kafin cutar corona na kamfanin sputnik v na ƙasar rasha ya tasa wa gwamnatin ƙasar ta iran dalar amurka 4 zuwa biyar game da rigakafin corona na kamfanin pfizer iran ta ce kamfanin ya ƙi mika mata magungunan cutar kansa da ta saya wanda kuma a cewarsa na ɗaya daga cikin dalilan da ya sanya iran ki sayan rigakafin na kamfanin pfizer baya ga hakan kuma maganin yana da wuyar sha'ani wajen jigila da adanonsa saboda yana buƙatar zama cikin sanyi mai daraja ƙasa da saba'in wanda kuma shi ma wani babban ƙalubale ne To ana shan waɗannan labaran ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Gwamnatin jihar Oyo a tarayyar Najeriya ta rufe kasuwar kayan gwari da ke sasa a garin Ibadan, Kana ta kafa dokar hana fita a yankin da ke karamar hukumar a Akinyele. A cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun kakakin gwamnatin jihar Oyo, Tayo Adisa da aka raba manema labarai ya ce gwamnatin jihar ta Oyo ta kafa dokar hana fita daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 7 na safe a yankin shi ma dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce gwamnatinsa za ta kare dukkan mabiya addinai da dukkan kabilun kasar kamar yadda tsarin mulkin kasar ya tanadar kamar yadda wata sanarwa da malam garba shefu mai ba shugaban kasar shawara kan kafofin yada labarai ya fitar a jiya lahadi a fagen wasanni an bude gasar cin kofin afirka ta 'yan wasan kwallon kafa 'yan ƙasa da shekaru ashirin wato kan eu 20 a kasar mauritania a cewar hukumar shirya wasannin kwallon kafar ta afirka a gasar ta 2021 ƙungiyoyin wasanni 12 ne za su marzale da a gasar za a raba ƙungiyoyin wasannin 12 na bana zuwa rukuni uku inda mauritania kamaru uganda da mozambique suna rukunin a sai burkina faso tunisia namibia da jamhuriyar afirka ta tsakiya suna rukunin ba yayin da ghana tanzania gambia da morocco suke rukunin ca a wasan bude gasar da aka buga jiya lahadi mauritania da ke karbar bakuncin wasan ta sha kashi a hannun kamaru da ci daya da nema mauritania wace ta kasance sabon shiga a gasar ta sha kashi a hannun kamaru ci daya da nema yau litinin akwai karawa tsakanin uganda da mozambique sai kuma burkina faso da tunisia yayin da namibia za ta kara da jamhuriyar afirka ta tsakiya to sama labaran duniyar kenan tomarilla yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na labarin wasannin mako labaran wasanni. Bismillahir Rahmanir Rahim. Matasa sauran mashawar wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na labaran wasanni. Shiri ne wanda a cikin sa mai kama kamar labaran wasanni da suka da motsa jiki da su shafi ƙarshen mu na nahiyar Afirka, nahiyar Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu yawa sun shi da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurara abin da kamar tanadi a bisa faifai. To madalla suka mu shiga cikin kwarar shirin inda zamu fara nahiyar Afirka. Kungiyar kwallon kwando ta The Tigers ta Najeriya ta zama ta daya Afirka ta 22 a duniya sakamakon da hukumar kula da kwallon kwando duniya take fitarwa FIBA a wannan watan. The Tigers ta samu wannan nasara ce bayan da ta yi nasara a wasanni uku ta buga inda ta Sudan ta kudu da kasar Rwanda da kuma kasar Mali a wasannin da suka buga. Ƙasar Amurka ta cika kasancewa a matsayi na ɗaya a duniya sai kuma ƙasar Spain ke bi mata matsayi na biyu. Ƙasashen Saudiya da Siriya kuma su ne ke kan gaba a yankin Asiya wato a matsayi na 91 da kuma na 90 a duniya. a yau ne kungiyar kwallon kafa ta mata sufa kwakwan take isa birnin antalya na kasar turkiya domin halartar gasar kwallon kafa cin ta mata karo na biyar da kasar turkiya ta shirya a nan 24 ga watan fabrairu da muke ciki ne za a kammala wannan gasa ta mata da aka shirya da aka shirya za a gudanar a kasar ta turkiya kasashen ukraine sabiya india bulgaria uzbekistan da kuma equatorial guinea suna da cikin kwallon kafa da za su halarci wannan gasa da za a kwashe kwanaki goma ana yi Super Falcon ita ce kasar Afirka ta farko za a dama da ita a wannan gasa bayan ta zo ta uku a wasan ta buga inda sai sara kan Ghana Black Queen a wasan da suka buga a bara. Dan Najeriya din nan mai suna Kamaru Usman ya kafa tarihi a gasar UFC. Kamaru Usman ya ci zama a sahun farko a wasan UFC bayan da ya nasara kan wato Gilbert Burns. Usman mai shekara 33 da haihuwa ya yi wasa ne da ɗan kasar Brazil wanda a baya suke yin atisayi tare. dan najeriya ya yi nasara ne a turmi na uku inda ya yi wa mai shekara 34 bugun kwaf daya wanda haka ne ya sa ya bige shi kuma ya samu nasara a wannan kokowa ko kuma wannan dambe na boxing da suka yi kafin mu tsallaka nahiyar asiya bari mu ya da zango a najeriya Ta da umar yunus wakilin mu a garin jinsu filato domin jin irin wani da ake cewa bangaren wasanni a najeriya umar jamuje wasa na goma da aka buga a gasar premier league ta najeriya ya nuna cewa wikitoris waɗanda suke gida sun yi kunnen doki canjaras da sunshine stars babu wanda ya ci wani kwara united a gida sun doke aqua starlet da ci uku da nema katsina united su ma wayanda suke gida sun lallasa jigawa golden stars da ci ɗaya mai ban haushi nasarawa united a garin lafiya suka doke aqua united wayanda suka ziyarce su da ci biyu da ɗaya kano pillars sun doke mfm su ma da ci ɗaya mai ban haushi a kano adamawa united sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da Ifanyi uba akwai wasannin da za a buga yau litinin inda heartland za su kara da lobby stars sai kuma abia warriors su kuma za su kara da inugu rangers yanzu kwara united bayan wasanni goma su ne ke kan gaba a teburin na Premier da maki 21 mai bi musu su ne Eyimba wayanda suka buga wasa tara su ma da maki 21 sai Kano Pilas a matsayin na uku wayanda suke da maki 20 wayanda suke fuskantar barazanar fadawa ƙasa wato relegation su ne Warriors wayanda suke matsayi na goma sha takwas da maki tara kacal bayan sun buga wasanni goma. haka abia warriors su ma a matsayi na goma sha tara wayanda suke da maki shida sai kuma kashin baya wayanda su ne ke da league adamawa united wayanda bayan wasanni goma suna da maki uku kacal. ta Umar Yunus a gaishe ka yanzu kuma bari mu tsallaka yankin Asiya inda kuma za ku fara da kasar Iran kuma za ku ci cewa 'yan wasan kasar Iran guda biyu sun samu lambobin yabo a wasan makafi da masu karancin gani da aka yi a birnin Dubai na daɗe daular Larabawa inda Saman Fakbaz a aji na biyu a wasan jifa da aka yi ya jifa da ta kai nisan mita goma sha hudu santimita casa'in da shida da hakan ya ba shi damar ɗaukar lambar yabo ta azurfa. To ga kaɗan daga cikin sakamakon wasannin da aka buga a gasar Premier League ta ƙasar Iran inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta saifa ta lallasa tarakto da ci biyu da ɗaya. Sai kuma Misr Rafsanjani ta lallasa Zubahan da ci uku da ɗaya. Sai kuma Persepolis ta lallasa Faikan da ci ɗaya mai ban haushi. yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta sefan ita ce ke da maki 26 a saman tebur sai kuma su mai maki 26 sai kuma mai maki 24 a matsayin na uku shugaban kwamitin kula da wasannin olympics na kasar iran reza salihi amiri ya bayyana cewa iran tana buƙatar ruwan maganin allurar rigakafin cutar coronavirus guda dubu ashirin domin yi wa akalla 'yan wasa da suka kai dubu goma allurar rigakafin kamuwa da cutar ta coronavirus. kungiyoyin kwallon kafa guda uku na ƙasar iran sun aiki da wasiƙa ta hannun hukumar kwallon kafa ta kasar inda suka buƙaci hukumar kwallon kafa ta asiya ecf a takaice da ta ba su damar karɓar bakuncin wasannin rukuni da za su buga a gasar ƙwallon kafa cin kofin asiya da za a yi a nan gaba a karan farko a tarihi gasar zakonin na asiya zai kunshi ƙungiyoyin kwallon kafa guda arba'in ƙungiyar kwallon kafa ta istiklal tana rukunin sita da al ta qatar da alahali ta saudiya sai kuma alshurta ta kasar iraki bari kuma ya zango a nahiyar turai inda za ku cewa shugaban hukumar kwallon kafa duniya gani infantino ya bayyana hukumar ko kuma ya bayyana matukar goyon bayansa game da shirin fada gasar cin kofin kungiyoyi na duniya na nan gaba za a yi don ba wasu kungiyoyin damar fafatawa a gasar Infantino wanda ya bayyana goyon bayansa yayin mutuntawa da yi da kamfanin labaran kasar Faransa na AFP ya bayyana cewa hakan wata dama ce ko kuma hakan wata hanya ce ta bunƙasa gasar ƙasa da ƙasa tsakanin ƙungiyoyi yana mai cewa maimakon ƙungiyoyi guda bakwai da suke wakiltar nahiyoyi lokaci da ya kamata a ƙara adadin wanda hakan zai sake kawo haɗin kai sannan kuma za a samu ƙarin kuɗin shiga a dai lokacin da duniya take fama da rashin kuɗi sabon cutar coronavirus yanzu haka dai an sa ran kungiyoyi 24 ne su fafata a gasar ta bana da kasar China za ta dauki bakunci ciki har da kungiyoyi takwas daga tarayyar Turai wanda aka bayyana su ne za su dauki kaso mafi tsoka idan za a buga wasan wasan da za a buga a yau litinin a gasar premier league ta kasar ingila kuwa za a kara tsakanin west ham da chief united sai kuma chelsea ta kara da newcastle leicester city ta dawo matsayi na biyu a teburin premier bayan ta doke liverpool uku da ɗaya kara wadda suka yi a ranar asabar ta gabata ko kuma liverpool ta fara ci ne inda salah ya fara zura kwallo da misalin minti 68 ko kuma da bakwai da fara wasa amma kuma a minti na 78 madison ya farkewa lasita a bugun tazara yanzu dai lasita city tana matsayi na biyu ne a tebur da maki 46 wato tazarar maki hudu tsakaninta da manchester city da ke shirin karbar bakuncin tottenham kuma da haka shirin na mai zo karshe garo da aka kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a makon gobe domin jin mu su kuma da labaran da suka shafi labaran wasanni daga kasashen turai yankin asiya da kuma nahiyar mu ta afirka kuma muna gayyata masu mu da za su iya ci da biyan shirye-shirye ma shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. da Marilla yanzu kuma sai shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda za mu karkare shirin namu da shi. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum barka da haka da kuma saki saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sami ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da ƙayatarwa da fatan masu saurare sukan ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin wanda a yau shirin namu ya gaisa muku gungun da Ali Rahabari ke jagoranta ne don masu waƙen da suka tanadar mana ai saurare lafiya. عشقت افتاده به قلبم وای از دلم بستم دل به دلی که برده دلم تو که میخندی قلبم آروم میگیره ناراحت میشی بارون میگیره دنیا آرومه وقتی آرومی همه عشق و آرزومی دارم مست تو میشم تو چشمات و آسمون آخه دست خودت نیست تو چشمات مهربونه کار داری دستم یار دیوونه برم تا آخرش با تو میمونه نشون میده تو که میخندی قلبم آروم می آرزومی دارم مست تو میشم تو چشمات و آسمون دست خودت نیست تو چشمات مهربونه کار دستم یار دیوونه برم تا آخرش با تو میمونه چشمات آسمون آخه دست خودت نیست تو چشمات مهربونه کار دادی دستم یار دیوونه دلم تا آخرش با تو میمونه an saurari gungun mawaƙa kenan da Ali Rahabari ke jagoranta a cikin wannan waka da suka gabatar mana. Da fatan kun gamsu kuma ta ƙayatar da ku kuma an ne zamu janin zamu shirin sai a wata sarwa za ku ji mu dauke sabar waƙar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da kushin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng افتاده دل به دلی که وارد دلم تو که میخندی قلبم آروم میگیره ناراحت میشی بارون میگیره دنیا مارومه وقتی آرومی همه عشق آرزومی دارم مست haka ne kuma gaba daya muka kawo karshen shirin shirye mu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji shugabannin kasashen kungiyar g5 sahel na taron su karo na bakwai a birnin injamena na kasar chadi kan batun ayyukan ta'addanci taron da ya haɗa shugabannin ƙasashen burkina faso chadi da mali da mauritania da kuma na jamhuriyar niger zai samu halartar shugaba emmanuel macron na faransa ta kafar bidiyo wannan shine karo na farko da ake gudanar da taron bayan da faransa ta ƙara yawan dakaranta a bara shugaba macron na faransa a watan jiya ya bayyana shirin sake fasalin ayyukan sojin ƙasarsa a yankin sahel yankin sahel dai ya jima da yake fama da barazanar gungun kungiyoyin 'yan ta'adda masu kai hare-hare musamman ma a kasashen da suka hada da mali nijar da kuma burkina faso hukumomin kiwon lafiya a iran sun bayyana cewa suna fatan yi wa jama'ar kasar kashi 70 cikin 100 allurar rigakafin cutar corona kafin karshen kakar bana da yake sanar hakan shugaban kwamitin masana kimiyya na yaƙi da cutar ta corona mustapha ganai ya ce ana buƙatar ga rigakafin cutar kimanin miliyan 160 domin yi wa jama'ar ƙasar rigakafi to masu sauraro da wani ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na jagoranci shirin ke cewa da ku mu ne lafiya thank you Thank you.